بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقول يا الله سبحانه وتعالى الذي ساكت تعالى من ولن سافيا من البركة إن شاء الله نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيها وفيه هذا الصباح رانا اللحدي شاترة كو شاتكس كو شاترة نيكو هذا شابكو شاترة شاترة جوة سفر يجر المنزول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوئاد بلي هدو بيتلاتين بيو عند يدي دا 23 haka ne ko yau ga watan daya lissafin miladiya 2011 ci gaba da karanta littafin الرحيق المختوم مسيرا من الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم إن شاء الله ذا متاسفا أقسام الوحي malamin yake cewa wa qabla dukhuli fi mawdu'i hadha al-jihad don kafin wannan lokaci ya ce mana abin da zai kawo mana nan gaba har zuwa ƙarshen littafi labari ne na yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi ya tsayu da aikin da Allah subhanahu wata'ala ya aiko shi da shi wato wannan jihadi na kiran mutane zuwa ga addinin Allah sai shi to kabla dukhuli fi mawdu'i hadha jihad kafin in shiga abin da ya shafi wannan jihadin wato wannan kokari na manzo sallallahu alaihi wasallama wanda ya hada da nau'i daban-daban na ayyuka eh, shi kiran mutane din da yaƙar wanda ya yaki musulunci da duk waɗannan da abubuwa da kuma kira cewa lallai a zo a bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai kada a bauta wani wanda ba shi ba ya ce ara min al-ahsan ina ganin yana da kyau an da ila bayani aqsamil wahyi wa maratibihi in dan yi yar gawaina in fita daga hanya kadan in dawo daga baya shine ma'anan istitradi mutum yana cikin magana akan wani abu sai dan yi gefe yayi wani zancen sai kuma ya dawo kan abin da yake so ya ci gaba a kansa shi ake ce mai yawa wajen bayanin wahayi da martabobinsa wato shi wahayi da muka ji an yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a darasin da suka gabata ya kamata mutum ya san cewa ba nau'i iri ɗaya ne irin nau'in wahayin da ya zo wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana yadda yake karɓar wahayi daga mala'ika jibril ko kuma ma dai wahayi dai daga Allah yadda ya zo yakan zo masa ne ta hanyar mala'ika jibril kawai da'iman kuma in ya zo ta hanyar mala'ika jibrilin iya ta wahayi ne da yake sa masa shi shi da shi ko kuwa allah maɗaukaki ma ya yi masa magana da shi da shi shi ma mubasharatan ba tare da hijabi ba ko kuma yadda mala'ika jibrilin yake zuwa shi ma iri ɗaya ne ko kuwa nau'i daban-daban ne to duk shi ne abin malamin zai bayyana mana ah, kuma wannan magana ta ya ɗauko ta ne daga littafin zadul ma'ad kamar yadda take ya da dan rarrage wasu abubuwan ne a ciki ya faɗe ta shi yasa yace ah, qala ibn qayyim ibn qayyim al muhammad ibn abi bakr ibn ayyub az-zur'i wanda ya rasu hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tana shekara 751 yana faɗa cikin littafin sa zadul ma'ad zadul ma'ad littafi ne mai muhimmanci dalibin ilimi yana da kyau ya neme shi zadul ma'ad fi hadi khairul ibad sunan su kenan wato eh, guzurin makoma fi dan wajen bayanin hadi hanyar khairul ibad fiyayyen wato bayan Allah subhanahu wa ta'ala wato shine annabin Allah sallallahu alaihi sallam domin babu bawan da ya kai shi da kima da daraja da manzila a wurin Allah subhanahu wa ta'ala to bayanin hanyarsa mutum ya san wani manhaji ya bi ya rayuwarsa take domin ya koyi da ita wannan shine abin da malamin ya rubuta a ciki kuma yana cikin manya-manyan wato eh, littafai da ake daukar sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin su to malam mubarak furi ya dauko wannan magana daga wurin sa magana aqsamul wahyi yace wa huwa yadhkuru tilka al maratiba yayin da yake ambatan wannan matakai dai-dai-dai na wahayi yana cewa ihdaha na farkon su hanyar wahayi dinnan shine ar-ru'ya as-sadiqa mafarki na gaskiya wannan da shi aka fare wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da ya ambata yace wa kanat mabda'a wahyihi sallallahu alaihi wasallam wannan shine farkon mafarin yi masa wahayi ta wannan sigar ya fara zuwa masa wato zo masa a in yi mafarki sai kuma ya ga abin da ya mafarki din nan Allah maɗaukaki ya tabbatar masa shi gaske kamar yadda zai ga wayewar gari to haka yake ganin wato mafarkinsa ah, sannan kuma mafarki ne wanda yake ba irin abin da ake cewa kwama talan mafarki inda mutum zai yi ga wasu abubuwa da su ruɗa shi kuma bai ma san me ake nufi ba duk abin da zai gani haka zai gan shi kuma washe gari ya gan shi da gaske kuma abin nan mafarki ne mai kyau yawwa mai kyau ba rudi ba rudani na shedan ba asaniya nau'i na biyu na wannan hanyar wahayi shine yace ma kana yulqihi almalaku fi ru'ihi abinda mala'ikan wato mala'ika jibril yakan jefa shi a ransa ru'a da ban ra'i ana nufin annas ran mutum nafsunsa rau'u kuma an ce an rauu da fatahar ra'un shi kuma shi ne tsorata firgici razana ne rau'u amma an ce ru'u to haka ba karanta wani da zamman ra'u wato ra'un din yi mata rufu ako kuma da ake faɗa da Hausa a ah, <clears throat> yace abinda mala'ika yakan jefa shi fi ru'ihi a ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qalbihi da kuma zuciyarsa min ghairi an yarahu ba tare da ya ganshi ba kawai sai jefa masa magana a cikin zuciyarsa bai ga mala'ikan ba bai ji komai a jikinsa na cewa wani canji ya faru na dangane da halittarsa ba kama qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi wata rana yana huɗu ba akan mimbari sai yake gaya wa sahabbai yake cewa inna ruhal qudusi nafasa fi ruhi mala'ika jibrilu shine ruhal qudus ya fesa mini nafasa shine ya fesa kamar ya tofa ya tofa mini fi ruhi a cikin raina a zuciyata ya aiko min da wani sako daga Allah madaukaki me yake cewa a wannan sakon annahu cewa lan muta nafsun babu wani rai da zai mutu hatta ta stakmila rizqaha har sai ya kammala ya ci duk abin da aka rubuta masa na arzikin da zai samu a duniya ma'ana babu wani rai da zai mutu ya faɗi ya mutu rayuwarsa ta ƙare sai face abin da aka rubuta masa zai samu na arziki a duniyan nan to ya gama cika shi ya kama hanya sai kuma ya tafi ma'ana ba zai yiwu wani ya ci rabon wani ba yau duk abin da kaga ka ci duk abin da kaga ka samu to rabonka ne an riga an rubuta maka in kaga ka mutu baka ci ba to dama ba a rubuta maka ba akwai hadisi mai ƙarfin wannan wajen sa mana tawakkali ga Allah maɗaukaki akwai hadisai da yawa da ayoyi ma to amma wannan yana cikin manya daga cikinsu cewa ka nutsu in dai maganar arziki ne me zan ci me zan samu karka damu da ta hanyar wa zan samu wannan sunansa sababi ko yau amma zan samu Allah ya rubuta ko ta hanyar waye wannan babban darasi ne a ciki na farko kwantar maka da hankali tare da cewa kuma kar mu manta ɗaya gefen cewa mu tashi kuma mu nema yau ka tashi ka nema daban to amma in kana rike da irin wannan darasin a kanka lokacin da kake neman ma kana yin nema mai tsafta ko zai zama cewa in ka sami in dan kasuwa ne kai ka samu riba kaɗan ba za ka yi fushi ka rika ganin Allah maɗaukaki bai ma daidai ba sai ka ga cewa abin da Allah ya rubuta ma kenan sai ka haƙuri in ma'aikaci ne haka in mai ne kake duk hanyar samun ka gwargwadon abin da ka samu sai ka fawwaza ka koma ga Allah maɗaukaki ka haƙura dama matsalar ita ce a ce ka kwanta kana jira a kawo maka ba tare da sababi ba yau wani mu'ujizar ba kai ake ba ina fata mun fahimci wannan yawwa don haka mutum ya nema amma ya dogara ga Allah kuma sannan daga cikin darasin har yanzu e, babban abu shine dan adam ya zama cewa yana dogaro ga Allah duk lokacin da aka ce wani abu da yake so bai samu ba to yayi hakuri kuma ya kwantar da hankalinsa cewa Allah madaukaki ne bai rubuta wannan abin cewa zai zo hanyarsa ba in ku kuma kaga ka samu to Allah madaukaki ya rubuta cewa za ka samu muna roƙon Allah maɗaukaki ya ƙara mana dogaro gare shi kuma kada ya zama duniyar nan ta shiga zuciyar mu irin shigar da za ta nisanta mu daga addininmu daga kuma hanyar manzon mu sallallahu alaihi wasallam a to bai gama zancen ba manzo sallallahu alaihi wasallam daga cikin abin da mala'ika jibril ya fesa masa a cikin ransa bayan ya ce lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha sai kuma yace fattaqullaha wa ajmilu fi at-talab don haka saboda wannan abin da na gaya muku na cewa babu ran da zai mutu sai face ya gama cin abin da Allah ya rubuta masa zai ci na arziki tunda haka ne fattaqullaha to ku ji tsoron Allah ma'ana ku bi dokokinsa ku nemi abinci ta hanya mai kyau banda sata banda ƙarya banda gulma banda zagi banda cin mutunci duk abin da ka nema ka neme shi ta hanya mai kyau Allah maɗauki ku sai sa maka albarka ciki wa ajmilu fi talabi kuma ku kyautata wajen neman abincin naku ma'ana hanyar neman abincin naku ta zama hanya ce mai kyau hanya ce mai tsarki wadda Allah maɗauki zai yarda da ita kuma zai samu ku albarka a cikinta as'alullah tabaraka wa ta'ala an yubarika li wa lakum fi masadir rizqina sai kuma yace wala yahmilannakum istibta'ur rizqi kada jinkirin zuwan arziki jinkiri kaga kana son kai arziki kana son kai kuɗi kana son kai matsayi idan yayi jinkiri bai zo maka lokacin da kake so ba to kada wannan din ya hamilannakum ya dauke ku ya angiza ku ya tunkuda ku ya sa ku ala an tatlubuhu bi ma'siyatillahi akan ku je ku nemi wannan arzikin da saban Allah ma'ana idan kana son kuɗi kana son matsayi kana son kaza kana son kaza sai ya zama jinkirin ka nema baka samu ba ka nema baka samu ba ka nema baka samu ba sai ce sa ka wannan abun sai har ka ko in ce har ka har ka je ya zama cewa ka nemi wannan abun da kake so ta hanyar saban Allah maimakon kai hakuri, da abin da Allah maɗauki ya rubuta maka kada ka bari kai wannan yace fa inna ma inda Allah domin ko abin da ke wurin Allah la yunalu illa bi ta'atihi to ba a samun sa sai da da'ar Allah naka in kana son arziki kana son wani abun duniya ko wani ilimi a kasuwanci a aikinka a leburanci kake noma kake yi saƙa kowane irin abu duk sana'ar da kake yi ka nemi allah maɗaukaki ya sa maka albarka a ciki kuma ka bi dokokin allah ka bi hanya mai kyau sai allah maɗaukaki ya taimake ka muna fata allah maɗaukaki ya taimake mu ya ba mu haƙuri akan abin da ya ba mu na duniyan nan na wani arziki kuma kada kwaɗayin duniya ya samu kauci daga addinin Allah asalisa salisa martaba ta uku na hanyoyin wahayi innahu sallallahu alaihi wa sallama kana yatamassalu lahu malaku rajulan mala'ikan yakan zo masa a sura ta namiji mutum fa yukhatibuhu sai ya masa magana shi da shi hatta ya'iya anhu har ya fahimta ya kiyaye abin da ya wa'a yau na mai nufi iya anhu ma ya ƙulu lahu ba haka ba ne yau wato shi mala'ika jibril zai zo masa da sura ta mutum ya masa magana annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya fahimci magana shine ma'anar iya hatta iya عنه ما يقول له وفي هذه المرتبة أو أن إلم مرتبة إلم وأن أنت أكد كان يراه الصحابة أحيانا ونلوكتي النبي صلى الله عليه وسلم ma'ana mala'ika jibril zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sura ta dan adam ya kuma tambaye shi wani abu na wannan addinin ko kuma ya ilmantar da shi wani abu da irin hanyar da ya so wadda Allah maɗauki ya aiko shi da ita to a nan mala'iku kan gan shi <clears throat> babban dalili a nan shine hadisi na biyu ko da yake ya fi shahara hadisin umar bin khattabi na tambayar musulunci da imani da kuma ihsani da mala'ika jibril ya zo tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin sahabbai a lokacin nan sun gan shi sun ga irin wato surar da ya zo da ita cewa mutum ne matafiyi babu wanda ya san shi mai tsananin tufafinsa farare fat a gashinsa kuma baki wuluk sannan kuma ya zo da irin sigar da ya zo na gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da me yace masa ya tambaye shi har abin da ya sa suka yi mamaki in ya tambaye shi abu ya ba shi amsa sai ya ce eh yi gaskiya har suka shi mamaki ya za a yi kai mai tambaya kuma kana tambaya ana gaya maka sannan kana cewa eh haka ne daga nan dai kuma da ya tafi annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu cewa wannan kun san waye suka ce a'a yace mala'ika jibrilu ne ya zo dan ya ilmantar da ku addinin ku wannan ɗaya ce kuma yakan zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wasu da wata surar daban ai ba wai wannan karan baka ya zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sura ta mutum ba sau ɗaya ba har suna cewa yakan zo da surar wani sahabi ana ce masa al alkalbi da ke fil kalbi ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma Allah madauke masa kyakkyawar surar jiki mutum ne mai kyawu sosai to mala'ika jibril yakan zo a sura irin tasa har wata rana da ya zo a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Aisha ta ganshi ko ta daga cikin matan manzon Allah sallallahu ta ganshi bayan ya tafi yake tambayar ta wannan waye kin san shi tace ai dihiyatul kalbi ne sai ce a ba shi bane wannan mala'ika jibril ne yawa saboda da ta san dihiya din kafin wannan lokaci don haka wannan ɗaya daga cikin hanyoyi ne arrabi'a hanya ta hudu kuma ya ce yace innahu kana hi, fi misli salatin jara wani lokacin yakan zo masa kamar yadda karan ana jan kararrawa kan dutse salsala ne wato karar eh, dutse in ana jan abin nan karfe eh, in aka ja shi kan dutse ya kake ne yau ba ka taka ba Eh, eh, an ya fi karfin ka cika wato saboda yadda zai rutsa maka kai da karar tasa to kuma ba wai karfe kawai ba sai aka ce jaras jaras ita ce rawa yawa kai ka san rawa da irin kararta haka kwalatta da ake yi ta ji irin karar da take to na a ce inda wani dutse a bayan gidanku misali kuna bacci karfe uku na dare sai wani ya zo da rawa katuwa sai yi ta janta akan dutse ya za ka ji wannan abu to ka kwatanta wannan kawai shi ka gane yawwa yace mislin fi misli salsalatil jaras ana cewa salsala ne yawwa salsala akwai riwaya da sinin salsala hmm. shi yasa wasu sai ka sun fassara kamar sarka nan ce salsala yawwa amma salsala sunan sauti ne yawwa sauti na karfe in ana jansa akan dutse shine asalinsa to jaras kuma mai wani karfansa sai aka ce maka jaras ma'ana an kaman a ja ƙararrawa akan dutse wa kana shaddahu alaihi kuma wannan yanayin irin wannan yadda yake zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarar ƙararrawa din ma'ana da karfi sosai yace ya fi masa tsanani yana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsanani sosai a lokacin da ake masa wahayi da irin wani yace fayaltabisu bihi almalaku domin in irin wannan ya zo mala'ikan ne yake cakuɗa da shi kamar yadda zaka ji a ce ga wani mutum aljini ya shiga jikinsa wanda za a zo ne masa ruƙiyya din nan ko to shi kuma mala'ika jibrilu haka yake shiga jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan din shi mala'ika ne ba aljini bane kuma da umarni ne na Allah dan ya kinsa masa sakon ya kai asalin ko ina da ake so kuma ya kama jikinsa ya zama ba zancen dai ka ce ba a fahimta ba ina fata mun fahimci wannan yau to wannan ya fi masa tsanani sosai har za ku ga kamar yadda yake faɗa ya ce hatta innahu annahu ya samu ku ku gyara hatta innahu ne duk inda hatta ta zo in inna ta zo bayan ka kasara ake hmm, kuskure sai hatta innahu inna jabinahu har sai da ya zama cewa goshinsa ya tafassadu araqan yakan kese wato abin nan eh, gumi ya rika ketowa ma'ana goshinsa za ga gumi yana ta keto masa alfasdu da fa'un da sadun da dalun shine dan tsaga kaɗan irin wanda ma musamman ake wa mutum in eh, za a yi masa kamar namu al'adar ta nan da ake wa mutum balli balli din nan ko kuma za a yi mutum ƙaho ɗan wannan zanen kaɗan da za a yi maka shi ake ce mafasta to amma nan ba ana nufin jikin annabi ya tsage ba ne ana nufin wato gumi yana ta masa kamar a ce jikin goshin ne ya tsatsage gumi yana ta ketowa shi ne ma'anar abin amma asalin fasdu din kalmar nake gaya muku shine asalin ta wato goshinsa yakan cika da gumi ya ta keto masa ta ko ina kalmar ketowar ma ita ita ta gaya mana ma'anar yadda abin yake ko akwai fasahar Hausa an a fil yawm ash-shadid kuma a ranar da ake da tsananin sanyi rana mai tsananin sanyi wato in aka wayi gari kamar irin asuba din nan da muke ciki duk da ke sanyin da dan sauki yanzu ko hmm. tura in da ya zama akwai tsananin sanyi duk irin sanyin da ake mai tsanani sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam gumi yana ceto masa saboda wahalar irin wannan hanyar da wahayin ke zuwa masa sallallahu alaihi wasallam yace wa hatta inna rahilatahu kai sai da kai yakan kai cewa in yana kan dabba ne abun hawa la tabruku bihi ila al-ard saboda nauyin wannan abu sai ka ga raƙumin da yake kai ko dokin da yake kai ya durƙusa ya faɗi ƙasa ya sunkuya kamar misali raƙumi mafiya shi ake siffantawa da buruk buruk shine raƙumi ya kai gwiwoyinsa ƙasa ya zauna mun san da gwiwa yake zama yau to wannan idan nauyin wahayi lokacin da aka saukar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mala'ika jibril ya shige ya takuda da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama cewa ya yi nauyi sosai to shi kansa wannan raƙumi ba ya iya tsayawa da ƙafafunsa wannan fa ƙarfin wahayi duba yadda manzo sallallahu alaihi wasallama za ka yana shan wahala wajen shi kansa karɓar wahayi ɗin ya ce haka ne ko ya ce wa hatta inna rahilatahu la tabruku bihi ila al-ardi idza kana rakibaha idan ya kasance yana haye da ita dabba din to dabbar takan durƙushe a ƙasa walaƙad ja wahyu marratan kazalika wata rana ya taɓa zuwa wannan abun irin wannan yanayin ba na kan dabbar ba ya taɓa zuwa wani manzo Allah sallallahu alaihi irin wannan zuwan da mala'ika yake zuwa masa da wannan irin karfin? a lokacin nan wa fakhidhuhu ala fakhidhi zaid ibn sabit suna zaune da zaid ibn sabit da sauran jama'a lokacin nan cinyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wani usulubi kuma na manzan Allah sallallahu alaihi yadda yake zama da sahabbansa da kaunar juna da take jikin su kamar abokai duk da irin girmamawa da suke masa zai zama kamar irin zaman nan da malam yayi mun san lokacin za ga in ana zaune cikin jama'a zama zaman da ake cewa zaman tarabbu'i da zaka harbe kafafu ko wani lokacin saboda zaman jama'a da yawa sai ga wani ya dora cinyarsa akan cinyar wani mun fahimci wannan to irin wannan annabi sallallahu alaihi yana irin wannan zaman cinyarsa na kan cinyar zaid ibn sabit aka yi masa irin wannan wahayi din sai ya zama cewa shine yake cewa wa fakhiduhu ala fakhid zaid ibn sabit fa saqulat alaihi sai ce nauyi akan zaid ibn sabit din hatta kadat tarubbuha har zaid ibn sabit ya ji kamar za a ruguza masa cinyarsa gaba ɗaya ya kabi saboda nauyin jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da wannan wahayi ya zo masa da irin wannan siga din mun fahimci abin yau hanya ta hudu kenan alkhamisa nau'i na biyar ko hanya ta biyar na wahayi yadda yake zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace innahu yaral malaka kullum ka rika karantawa al-malak al-malaku ma'ana da fatahan lamun karka ce al-maliku mala'ika malak ake cewa fatahan lamun shi in ka ce maliku ana nufin sarki ke ne yawwa almalaku kuma shi ne mala'ika guda ɗaya to ina innahu yara almalaka yana ganin mala'ikan fi suratihi allati khuliqa alaiha a surar mala'ikan yadda aka halicce shi fayushi ilaihi masha Allah sai masa wahayin abin da Allah ya so an yuhiyahu ya masa wahayinsa wa hadha waqa lahu marratayn wannan ya faru gare shi sau biyu shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama zakara Allah zalika fi suratin najm kamar da Allah madaukaki ya ambata a suratul najm yace wa laqad ra'ahu ne nazlatan ukhra haga nazlatan ukhra an yi wata nazla din kenan sabiqa ko sannan kuma wannan ita ce ta biyu ma'ana lalle ya ganshi ya ga mala'ika wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lalle ya ga mala'ikan a wani karan ma wata saukar wata saukar daban banda saukar farko kenan yawa a kuma wannan akwai ya tabbata a hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam da yake bamu labarin cewa ya ga mala'ika jibrilu fi suratihi allati khuliqa alaiha har yake cewa yana da fiffike guda 600 kowanne fiffike guda ɗaya ya fi girman sama da ƙasa fiffiken mala'ika jibrilu guda ɗaya ya fi sama da ƙasa da kake gani ba wai ya fi birnin kudu ba yawa ya fi sama da ƙasa gaba ɗaya duniya gaba ɗaya da abin da ya fi duniyar duka to fiffiken mala'ika jibrilu guda ɗaya ya fi wani shi yasa dole in an ganshi a razana kamar lokacin da za a halaka wasu al'umma yadda masu malaman tafsiri suke ruwaitowa ah, mutanen annabi lot da suka shiga wannan mummunar ɗabi'ar da ƙazantar ta zuwa wani maza 'yan uwansu ta baya allah maɗauki da ya tashi halata su suka ambata cewa sai da mala'ika ya sa fuffukensa can ƙasan garin gaba ɗaya garin nasu kamar ka sa cebur in za ku kwaso ƙasa cebur ba tebur ba yawwa a litsa shi can ƙasa sai a kwaso ƙasar gaba ɗaya to haka aka yi wa waɗannan mutane aka ciro su gaba ɗaya daga inda suke aka kifa su kuma faja'ala aliyaha safilaha sai aka kifa su haka masu luwafi suka cancanta a yi musu shi sa aka roto daga abdullahi dan abbas yace in aka kama mutum da irin wannan mummunan halin to kamata ya yi masa irin yadda allah ya waɗancan ma'ana a samu wani gini da ya fi tsawo a garin su sai a je hoshi ta nan shi kenan sai ya gare shi ma an yi masa ja'ala aliyaha safilaha wannan ɗaya daga cikin maganganun malamai ne ba iya wannan ce ta zo a kan abu ba to hmm. a takaice dai bayanin wannan shine don maga girman mala'ika jibrilu hmm. girman halittarsa wannan na shida kuma in ce asadisa ma auhahu Allah ilaihi abinda Allah madaukaki yi masa wahayinsa wa huwa fawqa as-samawati lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam aka je da shi sama lailatul mi'raj a daren da aka yi mi'raji da shi mun san an yi isra'i da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama an yi kuma mi'raji da shi ko zai zo mana za mu karanta a littafin haka ba sai mun yi bayani da ke da in muka zo gurin za mu zo amma ya kamata ka san bambanci tsakanin isra'in da mi'raji isra'il shine tafiya cikin dare asalin ma'anar ta kenan yau asra subhanallazi asra bi abdihi ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا قلتي يتبتج ألا مدوكتي ولا ييتفير دلي دباوانسا معنى يأوكي باوانسا تكين دلي بعد ما كنا أشي أنت إسراع كتوكيش دلانني معنى يأوكي تكين دلي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى دقى مثلا لكن مكة وتو كعبة zuwa almasjid al-aqsa da yake falastin yawwa to wannan shi ake ce mai isra'il daga makka zuwa baitul maqdis din shi kadai mi'raji kuma daga uruj lafazin uruj dama shine a rika yin sama ana hauhawa yawwa idan haka hawa sama da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga nan baitul maqdis din akai sama da shi aka tafi da shi kuma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala fauka sabi samawati wannan kuma lamari ne daga Allah ya fifita ya girmama kuma manzansa sallallahu alaihi wasallam kamar da zamu zo mu ji to a wannan zuwan da yayi ai an masa wahayi ko har aka saukar da sallah ko yau to shine yake min fardis salati wa ghayriha kamar lokacin da aka saukar masa da sallah kun wannan shi ma an yi masa wahayi ba tare da an bayyana ta yaya aka yi mala'ika ne zo masa ko kuma mai faru ba amma ga nau'i na bakwai nan shi kuma an bambanta shi da wannan domin a nuna mana wancan an gaya mana wahayi ne ba a faɗi yadda ya zo ba kawai dai an masa wahayi lokacin da ya je sama wannan kuma shi asabi'a na bakwai lahi lahu hu ilaihi maganar Allah maɗaukaki da yayi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama minhu ay min Allah ilaihi ay ila rasuli yawa ha guda biyu anan minhu damirin farko na cikin min yana komawa ga Allah damirin na biyu ilaihi shi kuma zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa kuma aka yake bila wasiqa ba tare da an sa shamaki ko kuma an sa wani tsakiya ba yau ba wani da ya shiga tsakani ba dan tsakani amma ba ma'ana ba ta hanyar mala'ika jibrilu ba Allah ne ya magana da manzansa kamar yadda ya magana da annabi Musa alaihi salatu wassalam kama kallama Allah Musa ibn Imran kamar yadda Allah ya yi wa annabi Musa ɗan Imran magana sallallahu alaihi wasallam yace wa hadhihi al-martabatu hiya thabitatun li Musa ta tabbata ga Musa irin wannan hanya cewa Allah madauki ya masa magana qat'an bi nafsi al-Qur'ani ko da nafsi al-Qur'ani kuru cewa magana da Musa shi yasa Allah ya ce wa Musa takliman yadda babu dama wani ya zo ya iya cewa ba maganar ake nufi ba hmm. ina ji mun taɓa zancen kisar eh, yan mu'tazilawa da suke so su canza maganar Allah ko dan su ba su yadda su dangana wa Allah magana ba su ce ai Allah dan me za a siffanta shi da cewa yana magana sai suka ce wannan ayoyi da ake cewa yi magana da annabi Musa to ba shi yi wa annabi Musa magana ba annabi Musa ne ya yi masa magana sai suka ce wai in ka zo wannan ayar wa kallama Allahu Musa takliman sai suka nemi wani bawan Allah ina na baku na baku kisan ko lokacin tafsiri suka nemi wani makarancin Qur'ani malamin kira sunansa Abul Ala Al-Ma'arri suka kira shi suka ce kai Abul Ala zo mana ya zo so muke ka karanta mana ayan nan ku duba ku gani wato idan mutum bid'a kan kama a zuciyarsa har zai iya kokarin yace bari ya canza qur'anin ma ba haka yake ba hmm. sai suka ce ka karanta mana wannan gurin wa kallama Allahu Musa takliman sai ka sa shi ya zama wa kallama Allah Musa takliman dan me kuka fahimta shi ne in an ce wa kallama Allah ya zama kenan an yi taqdimin maf'ulun bihi ne akan fa'ili sai zama kenan wa kallama kun ga fi'ili ne ko <clears throat> mabi a Musa ai wa kallama Allahu in aka karanta shi Allah ya zama kenan Allah shi aka yi wa magana ina fa'ilin yake Musa shi Musa tunda fi'ili ne suna ne wanda yake mu'tallil akhir karshen sa alifun ne alifin maksura la tazharu alaihi harakat ko ba dama ka ga fataha a kansa ko bamma ko kasra yawwa don haka sai suka ce kenan bamma sai muƙaddara a ƙarshensa amma shi ne fa'ili ma'ana shi ne yi wa Allah magana Allah kuma nan lafazin Allah lafazin jalala shi ne maf'ulun bihi shi ya zama mansubin aka sa masa fataha ma'ana kenan sai a ce Musa ya yi wa Allah magana ma'ana kun ga Allah mai magana ba kenan to shi ne abu ala al-ma'arri yake ce wato ku ai abin naku ba ku gane ba haka abin yake ba ba ku da ba kuma da wayo in na karanta muku wannan ayar yadda kuke so hakan to ya zan yi da ɗaya ayar da Allah madaukaki yake cewa walamma a Musa limiqati rabbih wa kallamahu rabbuhu yace wannan ba zan iya canza ta ba tunda mai cewa Allah madauki cewa ya walamma ja'a Musa li miqati yayin da annabi Musa ya zo wato wurin haduwarsa da ubangiji lokacin da Allah madauki masa alƙawari ya zo su haɗu wa kallamahu rabbuhu kaga cewa yayi wa kallamahu rabbuhu ya kawo rabbu kuma da bamiri a jiki kuma aka yi masa bamma dole ba dama ka ce wa kallamahu rabbahu wannan babu balaraban da zai karanta maka wannan mun fahimci wannan shine sai suka yi shiru suka kuma rasa yadda shi. sai eh, a su bata samu gun zama ba don haka uh, wannan dai misali ne na cewa uh, Allah maɗaukaki ya yi magana da annabi Musa hakikatan kuma nafsin Qur'ani ne tabbatar da wannan ba dama a canza shi wasu butu shi yasa ma ake cewa Musa kalimullahi ko mu kuma a wasu mutum masa kallamu yawwa saboda daga kallaman kallaman Allah Musa sai aka dauko ake ce Musa kallamu har aka mene shi kalle ko ina jin ne ko to sai yake cewa wa tubutu halin nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam tabbatar wannan irin sigar maganar ga annabi mu muhammad sallallahu alaihi wasallama cewa an masa magana shi ma mubasharatan ba tare da wasiƙa ba yace huwa fi hadisin isra'i ya zo mana ne a hadisin isra'i da mi'raji yawa shi wancan da ya faɗa kenan wato cewa an je da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madauki yayi magana da shi mubasharatan yawa ina fata mun fahimci wannan yace wa qad zada ba'dhum martabatan saminatan wasu malaman sun kara wata hanya ta takwas da ake yin wahayi wahiya taklimullahi lahu kifahan cewa Allah madauki masa magana shi da shi babu hijabi ma'ana ya ganshi min da hijabi ba tare da hijabi ba وهي مسألة خلاف بين السلف والخلف mace amma wannan matsala ce da aka sabani saɓani a tsakaninta tsakanin wato tun daga magabata su ma sun saba hakanan malaman baya ma sun saba a kai shin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga Allah shi da shi gani da ido ko bai gan shi ba tun zamanin sahabbai sun yi saɓani akan wannan su abdullahi bin abbas suna cewa an ruwaito kai daga wurinsa duk da cewa riwaya ce gairu sabiha ba ƙuruƙuru take nuna wannan ɗin ba amma ɗalibansa ikrima su mujahid sa'id ibn jubair an ruwaito daga ɗalibansa sun ce haƙiƙa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga Allah ci da shi da idansa na duniya aka ruwaito kuma daga aisha radiyallahu anha ta faɗi cewa wannan abu ba haka yake ba har ma take cewa duk wanda ya baka labari cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga Allah to ya yi ƙarya ji aisha shi yasa sai ya zama cewa malamai musamman waɗanda suka yi taufiki tsakanin wannan maganganun guda biyu ah, in ka duba sahih muslim akwai riwayar da imam ahmad ita ma ya ruwaito ta yake cewa abin da ya inganta daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhu shine cewa ya ce ra'a muhammadu rabbahu bi qalbihi a wata riwayan bi fuadihi abin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ga ubangijinsa amma da zuci ba da idan nan da aka halitta guda biyu da ke fuskan mutum ba mun fahimci wannan to wannan shi yasa sai imam ahmad ya ce wannan maganar da ta aisha da ta ibn abbas kenan ta zama guda daya ita ce kuma abin da ibn taymiya shi ma ya rajjaha cewa maganar nan babu lafazi sarihi daga ibn abbas dan shi kadai ne aka roto wannan maganar daga wurin sa kuma sai ɗalibansa da yawa suka ruwaito su kuma sai suka ruwaito da tasrihi cewa gani na ido amma abin da ya tabbata daga abdullahi dan abbas shine bi fu'adihi wa bi qalbihi yawa ruwayoyin sauran ba su inganta ba na maganar a kuru-kuru din shi yasa maganar aisha ita ce cewa annabi sallallahu alaihi wasallama bai ga Allah da idansa ba kamar yadda annabi Musa ma bai ga Allah da idansa ba duk da ya nema ya nema ya nemi cewa ya Allah ka arini anzur ilayka qala lan tarani ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وصار موسى sa'iqa wa kharra Musa sa'iqa yawa kun ga wannan shi abin da ya faru da Annabi Musa alaihi salatu wasallam ya ce ya Allah ka bani dama in ganka sai ce ba za ka ganni ba har abada ba za ka ganni ba har abada nan ba a nufin har ranar tashin kiyama ma'ana ai ba a nufin har a cikin aljanna domin abin da ya tabbata a aqida ahlus sunna shine Allah subhanahu wa ta'ala ba a ganin sa a nan duniya da wannan idan da ya sa wa mutum shi a fuskarsa wannan kwaya biyu da ro da ro to dan adam ba zai ga Allah ba su amma in ya mutu ya je lahira ya shiga aljanna to duk dan aljanna zai ga Allah a yadda Allah yake kuma Allah shi ya san yadda yake kuma har yan aljanna kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari yan aljanna za su ga Allah har su ji cewa ganin da suka yi masa din nan ya fi shiga aljannar daɗi duk abin da kake so ka samu na daɗi da kwanciyar hankali da meto ganin Allah ɗin ya fi wannan aljannar kwata-kwatanta kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata mai don haka za a ga Allah kamar yadda yake ranar ta wato ran da ɗan aljanna suka shiga aljanna fa as'alullah tabaraka wa ta'ala an yuwaffiqani wa iyyakum li ru'yati Allah tabaraka wa ta'ala fil jannati na'am to shine sai ke cewa wannan akwai sabani wannan shine saban da na ga muku tsakanin magabata har yanzu kuma mutanen zamanin bayan ma duk sun sassaba yace intaha ma'a talhisin yasirin maganan nan ta kare kenan tare da wato takaitawa kaɗan fi bayanin almartabatil ula wa samina wato a martaba ta farko da ta takwas nan yace na takaita sosai a ciki waɗannan sauran ko yadda ya kawo su fi wane daga gun waye dauko da magana shi bane mai littafin daga ibn qayyim yawa to ya kawo kamar da ibn qayyim ya kawo amma a ta farko da ta takwas din nan ya kawo abun a takaice ba yadda yake a cikin littafin ba da fatan mun fahimta insha Allah muna roƙon Allah madauki ya karawa manzon sa sallallahu alaihi wa sallama daraja insha Allah darasi na gaba sai mu tashi kan marhalar ula na bayanin wannan a hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai sauran lokaci ko?